يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا مماتا ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na juma'a da ke garin tudun jikun a ƙaramar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta alhamis biyu ga watan sha'aban bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1436 wanda ya dace da 21 ga watan biyar shekara ta 2015 a kalandar albashi ina so in fara da ba ku haƙuri kasancewar wannan shine karo na uku da aka sa wannan zama amma Allah bai kaddara an samu yi ba kuma abubuwa da dama dai sun faru wanda suka sa haka ɗin wanda ina ganin ba sai an yi magana kansu ba kawai dai tun da allah ta'ala ya bani ikon amsa gayyatar kamar yadda aka nema to na gode mashi sa'annan ku kuma ina ba ku haƙuri a kan abin da ya faru a baya ina roƙon allah ta'ala ya sa jinkirin ya zama alkhairi gare mu baki daya bayan haka an nemi in yi magana a kan harshe saboda muhimmancin harshe da kuma hukunce-hukuncen da yake da su ko abubuwan da ya kamata a ce mun sani game da harshe don haka bayan na ɗan yi nazari a kan yadda ya kamata in kira maudu'in na sanya wa maudu'in suna ni'imar harshe da wajibcin tsare shi ni'imar halshe da wajibcin tsare shi watakila wata daga cikinku ko wasu daga cikinku su rika tunani a halshe har wani abu yake da shi na musamman da ya cancanci a bashi kulawa ta musamman amsar ita ce e domin harshe na daga manyan ni'imomin da Allah baraka wa ta'ala ya yi wa bayansa me kuke tsammani da Allah baraka wa ta'ala ya mu babu harshe kun ga magana ba za ta yi ba to tun da ko magana ba za ta yi ba akwai matsala sannan ba za mu iya ɗanɗano ba mu ɗanɗana abu mu gane mai zaƙi ko mai ɗaci ko mai tsami ko mai hamami ba za mu iya ganewa ba domin ba da hanci ake gane waɗannan ba ana iya fahimtar ƙamshi da wari ta hanyar hanci amma zaƙi ko daɗi da rashin shi ɗaci ko bauri ko hamami duk waɗannan ba sa samuwa sai ta hanyar harshe don haka harshe ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayansa da harshe ne ake iya yin bayanin da Allah ta'ala ya sanar da mutum domin a cikin alkur'ani a suratun rahman aya ta uku da aya ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khalaqal insana allamahul bayan ya halicci mutum ya sanar da shi bayani wannan bayanin ba za a iya yin shi ba sai ta hanyar harshe da harshe ne ake ambaton Allah a yi nau'o'in zikiri da karatun alƙur'ani da addu'o'i da salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi har dai zukata su samu natsuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ankabut aya ta 45 wala zikrullahi akbar kuma ambaton Allah shine abu mafi girma wannan ambaton ba zai yi ba sai an yi amfani da harshe idan an ambaci Allah da harshe ta hanyar yin azkaru da addu'o'i da karatun alƙur'ani da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi sai zukata su samu nutsuwa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratun ra'ad ayata 28 alladhina amanu wa lam amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul ƙulubu. Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani kuma zukatansu ke natsuwa da zikirin Allah to waɗannan su ne dama alƙur'ani ke amfanarwa su ne waɗanda wa'azi da duk karatun da ake ke amfanar da su Allah ta'ala ce ala bi zikirin lahi ku saurara lallai fa da ambaton Allah ne ta ma'innul zukata ke samun natsuwa to tun da sai an ambaci Allah zukata za su samu natsuwa karanta alkur'ani ambaton Allah ne salati ga manzan Allah su wasu nau'i ne na ambaton Allah addu'a ambaton Allah ne duk nau'o'in zikiri tasbihi haita hamidi ta halil haukala da sauransu da isti'aza dukkansu nau'o'i ne na zikiri su ne in sun tattaru suka zama jiki suka zamanto ruwa da jini da ɓargo a jikin bawa a jikin mumini sai ya zama zukata sun samu nutsuwa domin ta hanyar karanta alkur'ani ne za a san hukunce-hukunce a aiki da su a karanta hadisai a san hukunce-hukunce a aiki da su a yi zikiri a samu kariya daga abokan gaba a samu kariya daga shaidan a samu kariya daga zuciyar da take amma ratun bisu ta haka sai zukata su samu nutsuwa to kun ga zukata su samu natsuwa na buƙatar zikiri zikiri kuma yana buƙatar amfani da harshe. duk da cewa ana iya zikiri a zuci to amma zikiri yakan cika ya tabbatu ya bunƙasa yin an haɗa da harshe ga zuciya ta ƙudurce ga harshe yana ambatawa sannan gaɓuɓɓa su amsa wajen ɗabbaka abinda zikirin ya ƙunsa da harshe ne mutum ke fita daga duhun kafirci zuwa hasken imani ta hanyar furta kalmar shahada kalmar tauhidi idan mutum ya zo ba musulmi ba ne yana so ya Musulinta ya shiga musulunci ya shiga hasken imani ya fito daga duhun kafirci me yake yi yana furta kalmar shahada ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ko kuma la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ya yi wani abu irin wannan da harshe sannan a ce ya eh, yi wannan kam alhamdulillahi ya shiga musulunci ashe kun ga harshe ko shakka babu yana da amfani kwarai da harshe ake yin sallama ga juna yan haɗu a ce assalamu alaikum wa alaikum salam da harshe ake umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da harshe ake yin gaisuwa da harshe ake daɗaɗa magana da harshe ne masoya ko masu son juna ko manemi wanda ke neman aure yake amfani da shi don gamsar da wadda yake nema ta gamsu ta karbe shi da harshe ne ake tuba da Allah a nemi gafararsa da harshe ne ake sulhu bayan an yi saɓani tsakanin ma'aura ko tsakanin abokai ko tsakanin 'yan uwa ko makwabta ko dai waɗanda dalili yasa suke mu'amala tare duk waɗannan abubuwa ana yin su ne da harshe kun ga kenan harshe ko shakka babu yana da matukar muhimmanci kuma yana da matsayi matsayin da idan da za mu zauna nan daga nan zuwa faduwar rana muna kokarin bayani ba za mu kai ƙarshe ba tare da matsayin da harshe ke da shi da muhimmancin shi da amfanin shi ga ɗan adam to kuma shi harshe takobi ne mai gefe biyu takobi ne mai gefe biyu wanda hakan ya sa dole mutum ya yi taka tsantsan wajen amfani ko mu'amala da harshe ta yadda zai yi amfani da harshe cikin abin da zai kawo masa amfani ya jawo masa alkhairi ya haifar masa da yardar Allah subhanahu wataala ya kuma nisanci amfani da halshe cikin abin da zai ta Allah abin da Allah bai yadda da shi ba ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda da shi ba shi yasa zamu ga cewa halshe yana daga abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna ko shigar da mutane wuta domin an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya fi shigar da mutum aljanna menene mutum zai ko ko menene mutane za su yi wanda zai fi shigar da su aljanna a ranar kiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce takwallahi wa husnul hulk tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a hali na gari mu'amala ta kwarai daga cikin kyautata mu'amala akwai magana mai kyau daga cikin kyautata mu'amala akwai kama harshe daga cutarwa sa'an na aka tambi manzan Allah kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da zai fi shigar da mutane wuta a ranar kiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alfamu walfarju baki da al'aura baki saboda me halshi magana batanci cin zarafi cin mutunci kage da sauransu sai kuma alfarju al'aura saboda za a iya yin zina ko namiji ko mace ko ma maza da maza kamar yadda yake aukuwa yanzu wannan hadisi wanda al'imamu turmizi ya rwaito na tabbatar da cewa halshe abu ne muhimmi kuma abu ne mai haɗari yana daga abubuwan da su fi shigar da bayan Allah su fi shigar da mutane cikin aljanna na kiyama kamar yadda yake ɗaya daga cikin abubuwan da za su fi shigar da mutane cikin wuta a ranar kiyama Allah ya tsare mu da wuta shi yasa ma a wani hadisin da al'imamu imam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce. man waqahu Allah ta'ala sharra ma na lahayayi, wa sharra ma rijilaihi da halal jannata. wanda duk Allah maɗaukaki ya tsare shi ya kame shi ya katange shi ya bashi kariya daga sharrin abin da ke tsakanin dumbarun bakin shi me ke tsakanin dumbarun baki halshe da abin da ke tsakanin kafafuwansa biyu menene ke tsakanin kafafuwa biyu al'aura wanda Allah ya tsare shi ya mashi katangar ƙarfe ya ba shi kariya daga sharrin halshen shi da sharrin al'aurar shi bai ci mutuncin mutane ko ya yi zagi ko tsinuwa ba ko ya kasafi ko giba ko annamimanci ba bai yi rantsuwa da sunan wani Allah ta'ala ba bai yi abin da yake harshe na sa a yi na saɓan Allah ba kalmar shirka ko makamancin wannan ba bai ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah ko manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya tsare shi daga sharrin al'aura bai fada zina ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da halal jannata zai shiga aljanna ranar kiyama ya jama'ar musulmi harshe shefa matsayin shi da hadarinsa ya kai ga dukkan gangan jiki gaba daya a kowace safiya har yau dinnan da muka waye gari ya yi kuka da harshe ya kai karan harshe ya hada harshe da Allah ya ji tsoro ya ji tsoron Allah kar ya cutar da sauran gabuba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu tirmidhi ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza asbaha ibnu adama fa innal a kullaha tu tukaffiru lisana fataqul ittaqillaha fina fa inna ma na minka fa idza istaqamta istaqamna wa idza wajajta wajajna yace idan dan adam ya wayi gari da safe dukkan gaɓuɓɓansa gaba ɗaya. gaba ɗayan gaɓuɓɓansa sai sun yi kuka sai sun yi ladab sai sun nuna mahimmancin harshe su ce masa ita ƙilla hafina ka ji tsoron Allah cikin lamarinmu mu sauran gaɓuɓɓa hannuwa gabafuwa kai ciki baya waye-waye kowace gaba sai ta gaya wa halshe taro za su yi kowace rana har yau sun faɗa masa kamar yadda wannan hadisin ya nuna ka ji tsoron Allah ya kai harshe game da al'amarinmu. fahimta ma na hannu domin mu ɓangarenka ne kai ne jagora kai ne jagaba Fa'inista kamta kamta istakamna in ka tsayu kan hanya daidai baka karkace ba baka yi ɓarna ba baka saɓawa Allah ba Istakamna mu ma za mu tsaya gyan ba za mu saba Allah ba wa in wajadta in ko ka karkace ka bauɗe daga hanyar Allah in wajajna mu ma za mu tsinci kanmu cikin kaucewa da kuma bauɗewa daga hanyar Allah a cikin wani hadisin wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya hassana a cikin littafin as-sahiha dinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce laisa shay'un min aljasadi illa yashku ila lisana ala hiddatihi yace babu wani bangare na jiki babu wani bangare na jiki face yana kuka da harshe yana kai karan harshe wajen Allah saboda kaifin harshe yanzu nan sai yi maganar da take za ta tada tutun jikun gaba daya harshe harshe na hada yaki kamar yadda in ya so ya abu arziki yana sulhunta yaki wannan yasa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wata rana ya hau kan dutsen safa sai ya kama harshensa ya kama ya rike haka ya rike shi da ƙarfi ya ce ya lisanu ƙul khairan tagnam waskut an sharrin taslam min qabli an tandam yace ya kai harshe harshe abdullahi dan abbas fa babban sahabin nan ɗaya daga cikin manyan malaman alkur'ani cikin sabai ɗaya daga cikin manyan masana fikihun addini cikin sabai wannan mutumin amma shi ma yana tsoron harshe ya kama harshensa ya rike ya ce ya lisanu kul khairan tagnam kai harshe na ka faɗi alkhairi za ka samu rabo za ka ganimta za ka ci riba za ka samu ganima waskut an sharri ka kame daga sharri karkai zagi karkai batsa karkai tsogarara karkai tsinuwa karkai maganganu na kazafi karkai kaza karkai kaza wanda suke ba su da kyau taslam sai ka kubuta a wajen Allah min qabli an tandam tun gabanin ranar nadama ta zo sa'an na abdullahi ɗan abbas ya ci gaba da cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kul ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa aksaru ya ibn adama fi lisanihi mafi yawan zunubai mafi yawan laifuffukan da ɗan adam ke yi daga harshensa ne kenan mafi yawan zunubi na zuwa ne ta hanyar halshe wannan hadisi alimamu imam tabarani ya roito kuma sheikh muhammad Nasiru al-albani ya hassana a cikin littafin asahiha sahiha hakanan al-imam ahmad da ibn al-mubarak sun roita hadisi ko asari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu anhu ma ya ce balagani annal abda yawmal qiyamati laysa huwa ala shay'in ahnaku ahnaku minhu ala nisani yace labari ya zo mani labari ya zo man cewa a ranar kiyama bawa ba zai yi fushi da ba zai yi fushi da komai ba kamar yadda zai yi fushi da harshen sa. sai ran shi ya ɓaci sai ya fusata sai yayi nadama sai hankalin shi ya tashi game da harshen shi wannan harshen shi ne zai fi jawo masa nadama shi zai fi jawo masa bakin ciki shi zai fi jawo masa takaici da tashin hankali harshen nan da Allah ya bamu a matsayin ni'ima muke sakin sakinsa yadda muka ga dama wannan yasa wasu daga cikin magabata a salaf da qas ibn sa'ida da aksam ibn saifi suka haɗu a hanya bayan sun gaisa sai ɗaya daga cikinsu ya cewa ɗayan kam wajatta fibni adama min al'uyubi aibobi nawa ka gani a cikin ɗan adam ɗan adam na kaza yana kaza yana kaza har guda nawa ka kirga game da ɗan adam sai wanda aka yi wa tambayan ya ce hiya aksaru min an tusa ai aibobi da laifukan ɗan adam ai ba za ma su kirgu ba ba za su kirgu ba ya ce wallazi a hasaitu tuhu samaniyatu fi aibin ni karan kaina sai da na kirga aibi aibi na dan adam sai da na kirga guda dubu takwas aibi aibi aibi illoli matsaloli na dan adam sai da na kirga guda dubu takwas wa wajattu khaslatan in ista'amaltaha satartal uyuba kullaha yace sai kuma naga akwai wata dabi'a guda ɗaya kwara ɗaya wanda in dai kai wannan dabi'ar ka kiyaye ta ka tsare ta to duk aibobin guda dubu takwas na kirga za ka rufe su ba za a gansu ba sai shi wanda ya tambaye ya ce masa mahiya wace ɗabi'a ce wannan wadda in aka kiyaye ta shi kenan duk aibobin nan dubu takwas za a shafe su a lullube su ba za su bayyana ba ya ce hifzul lisani tsara halshi in dai ka tsara halshenka In dai ka kama harshenka to aibobin nan guda dubu takwas da wannan malami ya ce ya ƙididdige game da ɗan adam to insha Allah ko wannan ƙwara ɗayan kame harshe tsara harshe to ya isa ya suturta duk aibobin nan a to me yasa Muhammad ibn Wasi rahimahullahu ta'ala aka nakalo ya ce hifzul lisani anin nasi ashaddu min hifdhu dananiri wadarahim ashaddu min hifdhu dananira yace tsara halshe da mutum zai yi daga aukawa cikin mutunci da haƙƙin mutane ya hana halshensa zagi da maganganun da basu dace ba da aibantawa da cutarwa da sauransu mutum ya tsara harshe wahalan da ke cikin wannan ya fi tsanani akan wahalar kai gadin dukiyarka kana dukiya kai gadi ko ka kai ta banki ko ka sa akwati ka sa ka haka ƙasa ka rufe ko makamancin wannan wahalar tsara halshe ka hana halshe ya shiga cikin haƙƙin wasu wahalar ta fi wahalar tsare dinare da dirhami shi yasa ma aka ruwaito abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce ma min shay'in a haƙƙu sijini minan lisani ya ce ba wani abu da ya fi cancanta a ɗaure shi a tsare shi a tage shi a mai da baibayi a hana shi wandaka a hana shi shantakewa da yin yadda ya kama yadda yake so kama halshi ko ɓarawo matsalarsa ba ta kai ta harshe ba babu abin da ɗaure shi ya fi babu abin da ya fi cancanta a ɗaure shi a tsare shi a tage shi a mai da baibayi da tarnaki kama halshi ya jama'a mu duba yadda muke sakin harshe yau mu duba mu ga yadda muke mu'amala da harshen mu yaya bayan kuwa an ce matsalin lisani matsalin sabu'i illam tuwathiqu ada alaika suka ce harshe kaman zaki ne ko damisa ko kura in dai ga kura ko damisa ko zaki baka iya kama shi ka ɗaure ba me zai faru zai auka maka to haka harshe ki, in dai baka tage ka daure ka tsare shi ba to harshe ko sai ya auka maka sai maka ta'addanci wannan ke nuna cewa ashe harshe takobi ne me gefe biyu za a iya yanka kaza da wuka mai kai mai gefe biyu ko a yanka kaza da bismillah ko zabo ko talatalo ko ragon suna ko ragon layya ko ba ka ba kamar yadda za a ɗaukan wannan wukan a farka cikin mutum bai ji ba bai gani ba na farko ya halasta ko bai halasta ba ya halasta a yanka dabba a ci na biyun a farka cikin wani babu dalili ya halasta kun gade da wannan wukan guda ɗaya ce ga ta an yi amfani da ita cikin aikin alkhairi in layya ne akwai lada in ragon suna ne akwai lada in hadaya ne akwai lada in sadaka za a yi da shi aka yanka akwai lada ko ba haka ba amma kuma aka farke cikin wani daukan kuma ba akwai matsala wanga kenan halshe kwatankwacinsa kenan yana da gefe biyu za ka yi amfani da shi wajen aikin alkhairi in ka so ka samu lada ka samu rabo da ɗaukaka in ka ga dama kuma ka yi amfani da shi cikin abin da yake saɓan Allah ya haifar maka da fushin Allah ta baraka wata ala wannan yasa ya zama wajibi ne ya ku ‘yan uwa wajibi ne kowannenmu ya tsara harshensa ya kiyaye harshensa ya iya bakinsa ya kame ya tage ya yi da baibayi da tarnaki ga harshensa kari ya sake shi zuwa inda ya ga dama a'a ya tabbatar da cewa ya yi amfani da shi ne cikin abin da Allah ta'ala yake so kuma yadda da shi akwai ayoyin alkur'ani da dama Dadi san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa waɗanda ke ishara zuwa ga muhimmancin tage harshe da tarnaki da mai da baibayi da kare shi da tsare shi don gudun kar ya jawo maka a karan kanka kuma ya jawo wa wasan kaɓarna. a cikin suratu qaf aya ta takwas Allah tabaraka Wata'ala ya ce ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bawa mutum ba zai wani lafazi ba ba zai furci da wani zance ba face gaba gare shi akwai raqibun atidun mala'ikan da ke kiyayewa ya rubuta da kuma wanda yake shaidawa raqib mai kiyayewa ya rubuta atid wanda zai zama shaida ga wannan rubutu da aka yi ba mala'iku bane guda biyu masu suna raqibun atidun ba wannan raqibu wannan atidu kamar yadda da yawa da an taso ana jin haka ba haka bane shi yasa ma Allah ta'ala ce raqibun atidun bai ce raqibun wa atidun ba kun ga babu wawun a nuna guda biyu ne a'a mala'ika dai da aka wakilta shi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun to na mala'ikun to kowa an wakilta shi an wakala masa mala'ika idan mutum ya yi laifi in ya yi laifi mala'ikan zai yi kamar zai rubuta amma sai ya jinkirta masa awa shida har sai ya yi awa shida idan ya tuba ba za a rubuta ba idan bai tuba ba to sai a rubuta to wannan wanda ya kiyaye ya ga abin da ya rubuta to kuma akwai wani wanda zai shaida ai saboda haka kowannen su wanda ya yi aikin alkhairi za a rubuta kuma a shaida wanda ya yi aiki mara kyau za a rubuta kuma a shaida rakibun a tidun ɗin kenan duk abin da harshen ka ya furta ya furta duk abin da harshen ki ya furta to ki sani cewa in malaki ne au alaiki ko da ya zama zai amfane ki duniya da lahira ko kuma ya zama zai cutar da ke duniya da lahira abdullahi dan abbas babban malamin tafsirin alkur'ani a cikin sahabbai radiyallahu anhu ma arwaito ya ce karkashin wannan aya ta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yace yaktubu kullama takallamu bihi min khairin wa sharrin ko kuma yuktabu kullu ma takallamu bihi min khairin wa sharrin hatta innahu la yuktab qawluka akaltu sharibtu dhahabtu ji'tu ra'aitu hatta idha kana yawm al-khamis أرد قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائرة وألقي سائرة سائر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي za a rubuta abinda duk mutane suka faɗi duk abinda suka faɗi na alkhairi da sharri har sai an rubuta faɗin maganar da za ki yi ki na ci abinci sai an rubuta na sha sai an rubuta na tafi ko zan tafi ko na dawo sai an rubuta sai an rubuta na gani kalmar da za ki cewa ai na ga kaza sai an rubuta shi komai ba abin da zai rage komai kika faɗi ma yalfi min kaulin sai zo da na kira min kaulin. kowace irin magana sa rubuta ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yace har sai ranar juma'a in zo ai ranar alhamis kun sa a ranar alhamis na yake daga ayyuka kamar da hadisai suka tabbatar har sai ranar alhamis sai a bijirar da ayyukan a bijirar da duk abinda mutum ya faɗa da abinda ya aikata gaba ɗaya a bijirar da su maganganunki duk alfaz lafuzanki duk akwal ɗinki sai a rubuta duk ayyukanki sai a rubuta sai a bijiro da sura na alhamis sai a tsince duk aiki duk magana ta sharri a ware ta magana ta alkhairi a ware ta su ne za a yi sakayya kansu sauran abin da ba alkhairi ba ne ba sharri ba irin abin da za ka iya cewa la yusmin wala yuguni min jo'in irin abin da yake da shi da rashin shi duk daya faɗi da bari duk daya su kuma sai a watsar da su ba su da amfani amma duk abin da yake ya kunshi sharri to za a rubuta za a ba da sakamako kan shi duk abin da ya kunshi alkhairi za a rubuce za a ba da sakamako kan shi al-imam bukhari da muslim surwaice hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda duk ya kasance imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shi me yake nufi ka tsara harshen ka kenan ko dan in dai ba za ka faɗa alkhairi ba ba sai ka kama bakinka ba ka shiru in ko bakinka ko harshen ka zaki sake shi harshen ki sake shi faɗa alkhairi wannan ya ana sa ka dalla da za a samu falyakul khairan au liyasmus. haka na la Imamul al-bukhari da muslim surwaice hadisi daga abu Musal ashari radiyallahu anhu yace ƙultu ya Na nace ya manzan Allah ayyul na afdalu wani musulmi ne fi falala a cikin musulmi gaba ɗaya wanne ne fi falala wane ne cikin su fi falala Ƙala sai manzan Allah su wasu ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda sauran musulmi gaba ɗaya suka kubuta daga sharrin harshen shi da hannun shi bai shiga cikin mutuncinsu bai masu ɓatanci bai cutar da su baya zagi baya sharri da ƙage ko ƙazafi baya aibantawa baya tsinuwa sun kubuta duk daga waɗannan baya giba su baya hada fada ta hanyar annamimanci duk baya waɗannan bai musu izgilanci kalmomi na izgili baya musu wannan shine musulmi sun kubuta daga sa sannan sun kubuta daga hannun shi sharrin hannun shi bai daukan kayan da ba a bashi ba bai taba abin da bai halatta taba ba bai amfani da hannun shi wajen aikata abin da bai halasta ba kamar mari ko duka ko nuni da yatsa na cin mutunci duk baya wannan wanda musulmi suka kubuta daga sharrin halshe da hannunsa to shine mafifici mafi falala a cikin duk musulmin duniya Allah ka sa mu haka na al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijilayi adman lahu janna wane ne zai bani garanti wane ne zai lamunce mani ya bani tabbas cewa ba zai amfani da abin da ke tsakanin don ɓarin bakinsa guda biyu ba wato halshe kenan a inda bai dace ba ba kuma zai amfani da abin da ke tsakanin ƙafafuwansa biyu ba wato al'aura kenan cikin abin da bai dace ba wa zai lamunce man wannan ni kuma in lamunce mashi aljanna to yar uwa kin ji kin lamunce wa manzo Allah waɗannan daga yau kin lamunce dan na san dai jiya dai baki lamunce ba jiya dai ko ɗazu ma baki lamunce ba zuwa ɗazu kafin a fara wa'azin da ba lamunce ba amma kila dai yanzu za ki lamunce cikin kuwa ce ce za ta lamuncewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan abubuwa guda biyu na? kun Allahu ya sha الإمام البخاري يروي حديثي هر إلى يوم دق أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله تعالى بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا yahwi biha fi jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa kan furta kalma sai mutum ya faɗi wata magana bai ma tunanin komai bai ma bada himma bai ma bada bai ma kai hankalin saurin ba ya faɗi kawai ba abin da ya dame shi irin yadda kuke yi din nan sai ta faɗi kuma ta kashe dara kai astagfirullah abin ya zama wasa don Allah ba haka dan na san in nace ba ku haka za ku yi shiru ne ko ku ce ana yi maimakon ku ce muna yi ba ku yi ne ai ka ji ana yi wa yau kenan kuke mani saboda kawai na zo daga ƙauye in na ce kuna yi sai ku ce muna yi don kuna yin ai ya za ku ce ana yi wasu kenan ba ku ba to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa kan furta kalma wannan kalmar za ta sa Allah ya da kalmar da kan yardar da Allah irin kalmar da ke yardar da Allah shi wanda ya faɗe ta ma bai ma damu ba amma Allah sai ɗaga darajar shi da wannan kalmar haka nan bawa kan furta kalma wadda za ta fusatar da Allah shi bai ma damu ba bai ma sani ba hankalin shi ma bai kai wurin ba amma a jefa shi cikin wutan jahannama a dalilin wannan kalmar ashe kenan don abinda mutum zai faɗi sai ya hatara ko ya san abin da zai faɗi hadda dattawa ba ba sai yara ba har da dattawa madalla to madalla al'imamu ahmad da al'imamu tirmidhi sun ruwaici hadisi daga uqba ibn amir رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات من نجات أقبى ابن عامر يتشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم منين tsira mai zai bani dama in samu tsirara na kiyama in kubuta daga wuta daga fushin Allah daga azaba ranar kiyama me zai kubutar da ni qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alayka lisanaka wal baituka wabki ala khati'atika yace tsara harshenka kama harshenka kar ka saki harshe yayi yadda ya ga dama ya faɗi ma sha'a mata sha'a a'a kar kai haka wal baituka gidanka ya ishe ka ya zama ba sai ka je gulma ba ba sai an shiga makwabta gulma ba gidanki ya ishe ki in ma ba ki da abin yi karanta ƙur'ani yi zikirin Allah tashi ki alolaki na bila raka a biyu yi muraji'ar ƙur'ani in ba za ki iya kaɗi ba ko saƙa ba in ba ki da sana'a kin zama ballagaza turaren maji to tashi ki zikirin Allah ki addu'a kar ki tafi gidajen mutane surutu tsugarara gulma yi da mutane kai kaza kai kaza yi kaza yi kaza kar ki haka baiwar Allah karki haka ya Allah. da yankin ya haka bala'i ne najatun da aka ce ba za ki samu ba kenan ke illa ma rahima rabbuna tabaraka wa ta'ala domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi tambaya ce da aka mai shi ya ba da amsa yankar wuka man najatu yace amsik alayka lisanak kama ka. wal yasa'aka baituka gidanka ya ishe ka wannan ba yana nufin kar aje ziyara bane wannan ba yana nufin kar aje barkar haihuwa an haihuwa bane wannan ba yana nufin kar a je bane wannan ba yana nufin kar a je jaje ne ko a je biki ba ba haka ake nufi ba wannan ba yana nufin kar a fita a je asibiti ko a je ziyara bane a'a abinda ake nufi in dai babu dalilin fita in dai fitar babu dalili ba fita ce mai dalili ba wadda shari'a ta yadda dalilin ba to ki zauna a gida ya fi alkhairu lazimci ki. ya fi maki alkhairi ko tsakar gida ma karki fito in gidan haya ne da mutane daban-daban in dai gulma za a yi ki zauna ɗakin ki maki alkhairi wal ya sa'aka baituka wabki ala khati'atika kuma kai kuka akan zunubanka zunuban da ake yi ai kuka kansu ba a rika yin zunubi kuma ana faɗa wa mutane da alfahari ba ai na yi kaza ai mun yi kaza da alfahari A'a yi kuka a kan zunubinki in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar haka ne za a samu annajatu tsira Allah ya haɗa mu da tsira a yi kuntuna hadisin nan da al’imamu turmi Tirmidhi ko hadithin da ke cikin arba'unan nawawi hadithin mu'azu dan Jabal radiyallahu anhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shi labarin abubuwa daban-daban ko a ƙarshe gaba ɗaya sai shi mu'azu dan jabal ya ce ƙultu ya rasulallahi bayan manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce masa bana baka labarin abinda zai mallaka maka dukkan abinda aka faɗi ba an gaya masa game da musulunci an gaya masa ainihin lagwadon jihadi an gaya masa kaza da aka ce bana gaya maka abinda ne zai mallaka ma komai ba kun tuna hadisin ko ya ce eh manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce to ka kama harshenka mai mu'adu ya ce sai ya ce wa manzan Allah ya rasulallah wa inna lamu akhadun bima na takallamu bihi wai yanzu mu dinnan za a kama mu da laifin maganar da muke yi kawai dan na saki bakina na faɗi magana sai a kama da laifi abinda muazi ke ne ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai manzan Allah ya ce masa Faƙala sai manzo ya ce masa sakilat ka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka wannan kalma ce da laraba ke faɗi amma ba sa nufin abin da ta kusa don wannan kamar mummunar magana ce ko mummunar addu'a amma laraba in sun faɗi su suna bayyanar da abin mamaki ne ko kuma idan kai maganar da ba a sa ranka yi ta ya kamata a ce ka kamar misali a magana ce haɓawa ne to kamar haka ne laraba suke ne irin su wai haka wailak sakilat ka ummuka da sauransu tunda an ce uwarka ta yi wadinka ai kama na nufin ne ta haife ka ka mutu ko ba ka ba gungayen mummuna addu'a ce amma laraba in sun faɗi ba abin da suke nufi kenan ba kun san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa matsayi wajen kyawawan ɗabi'u shi kansa ma an aiko sa ne don ya cika kyawawan ɗabi'u don haka ba yadda za a furta kalmar da bata dace ba Ya ce wa hal kubbun nas fin nari ala wujuhihim illa sa’idu alsinatihim wai akwai abin da ke sa mutane a kifar da su a cikin wutar jahannama akan fuskokinsu a wata ruwayan da sasannin jikinsu a kifa su cikin wuta akwai abin da ke jawo musu fiye da girbe-girben harasansu harshe akwai girbi ya faɗa abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama ina kallon shi ina jin shi na biye masa na hau dokin son zuciya harshe na ya faɗi in yi dariya bayan na yi ɓanna ki faɗi ki yi dariya bayan kin yi ɓanna ki faɗi abin da kika ga dama ba ki jin komai har ma wata ce, ai kun san wance bakinta baya haila wai ta isa kenan ta cika ta batse ba san cewa ta cika ta fashi ne wai ba ta jin komai ai kun san wance ai ba ta jin shakkan kowa to duk wadda ba ta jin shakkan kowa ta shiga uku sau uku sau tara 81 kenan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin wani hadithi wanda al-Imam Tirmidhi ya daga Abdullahi dan amur dan As radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa sallama ce man samata naja man samata naja wanda dai ya shiru ma yake magana in bai da abin da zai faɗi na alkhairi ya zaɓi ya shiru to ai wannan ya kubuta ya tsira ashe gara ki shiru karki magana da ki faɗi abin da zai zama alaiki lalaki abin da zai zama wailun wa wailatun a gare ki a duniyarki da lahirinki wannan hadisi al'imamu turmi zirwaito kuma a muhammad nasiru albani ya hassana cikin su sula sahiha haka na al'imamu ahmad da al'imamu tirmidhi surwaita hadisi daga sufyan ɗan abdullahi radiyallahu anhu ya ce ƙultu ya rasulallah sufyan ya ce na ce ya manzan allah haddis ne da amrin a tasimu bihi ya ce ka bani labari shi sufiya ne yake tambayar manzan Allah ko yake neman manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ya gaya mashi abin da inda ya aka gaya mai ya kiyaye zai tsira zai kubuta zai katange kansa zai zama masa katangar karfe mai manzan Allah ya ce masa ƙul rabbi Allah sun mastaƙim ya ce ka ce ubangiji na shi ne Allah sannan ka tsayi tsayin daka daidai akan daidai akan gaskiya ba tare da ka karkace daga manufar wannan kalmar shahadan ba ko imanin ba ƙultu ya rasulullah ya ce sai na ƙara cewa ya manzan Allah ma akhwafu ma yi ma alayya menene mafi girman abinda ake mani tsoro abinda sufyan ya tambaya kenan menene abu mafi girma da ake mani tsoro abin da ake tsoron kar in auka ciki kar in yi sakaci da shi menene mafi girman abin da ake mani tsoro fa'akaza bi lisani yi sun makala haza sai manzan Allah sulasulama ya rike harshen shi ya haka ya ce wannan shi ne mafi girma mafi haɗari abin da ake wa bawa tsoro a kansa halshi iya zagi guda nawa kika yi tun lokacin babana kafin ma haife ni kin zagi babana kin zagi kannin babana da yayin babana har aka haife ni ina jikan ki kin zage ni kin zagi kannina da yayina kin ga kin shekara 60 70 80 kina zagi wai kikisa akwai aiki akwai aiki ko babu an tambifi fa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da amsa yankan wuka menene mafi girma mafi hatsari mafi tsananin abinda ake mani tsoro manzan Allah ya rike harshen sai ya ce wannan gashi dai dan mai tsitsi in an ya kama na sa muna so mu ci akwai daɗi ko don kun ga dan wannan na dan adam kun ga dan mizizi ne bai kai nasa ba amma hadarin shi ya fi girman masallacin nan wallahi hadarin shi ya fi girman tudun jiku hadarin shi ya fi hadarin duk wani soja ko dan sanda da yake da mummunar kaidi a kanka ko a kanki saboda da wannan za a ta da gari gaba daya wai kun manta abin da ya fara a kasar iraki ne lokacin da kasar amurka ta sa kwamiti a ji a bincika ko suna da makaman kare dangi kuntuna ba kalma aka faɗi da baki ba aka ce suna da makamai ba shi yasa aka ji aka rigargaza kasan ba ko ba kamar ne harshe kawai magana ɗaya magana ɗaya ita ta ja wannan to daga wannan na tabbata za ku yadda da ni cewa harshe yana da aibobi kun yadda yana da illoli kun yadda kamar yadda yake da amfani da alkhairi haka ne mun faɗi kaɗan daga cikin amfanin shi ko zikiri da ake yi da salati da karatun alkur'ani da kalmar shahada da sallama da umarni da kyakkyawa da hane da mummuna da sasanta tsakanin masu saɓani ko ba haka ba duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi da ake da halshi to a gefe guda kuma yana da haɗari hadarin shi ya kai ya kawo tun da shi ne mafi girman abin da ake mana tsoro a kai to yana daga cikin abubuwan da ake amfani da halshe da su na aibobi da illoli abubuwan za mu ambata kuma za mu kawo su ne a takaice ba dogon bayani za mu yi ga kowace gaba ba sannan in ba mu gama ba duk inda mai ya kare za mu tsaya amma dai ina fata za mu iya kai ga mafi yawan aibobin da illolin da na ɗan tsatsaro don in gaya mana da yadda suke aukuwa da kuma haɗarinsu in ba mu ɗauki matakin gyarawa illa ta farko illa ta farko kuma mafi girma watakila da halshe yake da shi shi ne faɗawa Allah ko kuma yin magana game da Allah ba da ilimi ba yin magana game da Allah ba da ilimi ba alƙaulu alallahi bi gairi ilmi yin magana game da Allah ba tare da ilimi ba wannan ya haɗa da kalmar shirka mutum da zai faɗi ya faɗi wata kalma da baki wadda za ta zama shirka ko ta zama aibantar da addini kamar yadda ake ambatawa an ce ma har a sashen hausa na bbc an ɗan kawo maganar abin da ya faru a kano ɗan tsakanin nan wasu sun yi wai maulidi na kaulaha na inyas a cikin bayanansu wai aka ce sun ce ko manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo duniya in bai bi tijjani da kaulaha ba inyas babu ruwansu da shi kun ga wannan alƙawulu ne alallahi bi gairi ilmi alƙawulu alallahi bi gairi ilmi gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul isra aya ta shida wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka fada cikin abin da baka da iliminsa domin ji kunni kenan da gani idanuwa da zuciya abin da aka kudurce duk gaba ɗayansu abin tambaya ne a ranar kiyama a ce mutum ya fada cikin abin da bai da ilimi ya yi maganar da ya ga dama ya fada abin da ya so ya yi yadda ya ga dama akwai haɗari a cikin suratul araf aya ta 33 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ta'ala ya ce qul kace ya manzo ya kai wannan manzo innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana hakika Allah ubangiji ya hana ubangiji na ya haramta dukkan dangogin alfasha na bayyana da na ɓoye zina luwaɗi da duk wani abu wanda ake daga ɓuɓɓa galibi su ne alfasha na bayyana da na ɓoye wal isma da saɓo zunubi wal bagaya da zalunci bi gairil haq ba da haƙi ba a zalunci mutum ba ji ba gani babu wani dalili wa tushriku billahi malami na yunzil sultana hakanan ubangiji na ya haramta a shirka da shi da abin da bai saukar da dalili kan shi ba a dangantawa Allah abu a ce Allah ya ce har sai ka ji bahaushiya ta ce ai Allah ma ce tashi in taimake ka aina Allah ya faɗa ka kuna faɗi ko ba ku faɗi Allah ma ya ce tashi in taimake ka ina Allah ya faɗa haka alƙawlu ala Allah bi ghairi ilm eh gaskiya ne a addini an karantar da mu ka tashi kai kokari sannan ka dogara ga Allah amma da ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka sai mu ci a ina ka rubuta ba dai a Qur'ani ba min suratul Fatiha ila suratul Nas la yujad la yujad hadha alqawl ba a samun shi ina ka samu naki ina ka samu naki Allah ya ce tashi in taimake ka ha amma dai akwai hadisai akwai ayoyi da ke fa'idantar da mutum ya tashi ya yunkuri ya kokari ya dogara ga Allah kuma amma ba ka faɗi kawai abin da ka so ba Allah ta'ala ya haramta wannan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun hakanan Allah ya haramta ku faɗa masa abin da ku sani ba ku danganta wa Allah wani abu hatta suna sunaye na Allah ka faɗi sunan da bai tabbata ba ga Allah ka ce sunan Allah ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne hakan ya saba shi za za ku ji malamai na cewa hatta asma'ullahi husna da aka haddace da yawan mutane guda 99 akwai wajen guda 27 da ba su inganta ba a cikin wannan jerin gwanon kila a cikin kuna akwai wajen 50 ko fiye da aka da suka haddace ko Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Malik al al-Mu'min har zuwa ina asaburu. haka ne a cikin wannan adadin akwai guda 27 da ba su inganta ba sannan za a fita cikinsu a je wasu wuraren a hadisai a samu 27 ko ma fiye da ka a hada a samu 99 amma ba jerin yadda kuke karanta ba misali shi kansa a saburin na ƙarshen ba aya ba hadisi akan wannan sunan ar-rashidu ba aya ba hadisi akan wannan sunan aljalilu ba aya ba hadisi akan wannan sunan da zame da abdul jalili da kuma abdul rashid ya zame da su idan da zan sami yanzu wata ta gaya mani guda goma sha biyar a cikin waɗannan sunaye da ake karantawa har ake buga su a manna a bango ta gaya min sha biyar waɗanda ba su inganta ba zan ba ta kyauta kafin in nan saboda haka duk wadda za ta iya ta rubuta ta aiko da shi ni ko zan ba ta kyauta kafin bar nan amma har guda 27 za a samu wanda ba su tabbata ba don haka kara gaya wa Allah abu ba da ilimi ba wa an ta kulu alallahi ma la ta'alamun abinda Allah ya hana kenan kar a gaya wa Allah abinda ba a sani ba haka na Allah ta'ala ya faɗa a suratul hajj aya ta takwas wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin al'amarin Allah ba da ilimi ba bai da wata shiriya da ta zo mai akan haka bai da wani littafi da ya zo da bayani da haske na ilimi ya zo mai da wannan bayanin ashe kenan laifi ne a gaya wa Allah abu ba da ilimi ba malamai sun ce gaya wa Allah abu ba da ilimi ba magana cikin al'amarin Allah ba da ilimi ba na da fuskoki guda hudu fuska ta farko gaggawar yin fatawa da an yi tambaya mutum bai sani ba bai karanta komai ba maimakon ya ce ni ban karanta wani abu akan wannan ba a kawai sai ce aika sani ko cikin mata ana samun wannan an kira wata malama ana ce mata malama malama wata malaman ma mai bukun buku mata malamai ne wannan wannan wani karatu ne da na ji shekara 31 da ya wuce a garin tukur-tukur shekara 31 da ya wuce na ji wannan karatun na je wani gida sai wata dattijuwa Allah ji kanta ta zo tana koyawa wata mata karatu in ta faɗa matar sai ta faɗi in ta faɗa matar sai ta faɗi tana koya mata daga cikin abin da na kiyaye na wannan rana ɓangaren da na ji shi ne bukumbukuma ta malamai sai ɗaliban ta ce bukumbukuma ta malamai ce daga ba malami ba sai masani ke 'yar tsuntsuwar aljanna jiki na ta kore-kore ƙafafuwa na ta alhassan da husaini wannan da kunni na na ji ba labari ba na ga malamar na ga ɗalibar na ji karatun malamar na ji biya wa ɗaliban shekara 31 da ya wuce to wata malamar ma bukun-bukun ma take koyarwa amma kuma da an tambaya pop sai ta ba da amsa ga malam a wurin ma ba za ta bari ba ya ba da amsa ba ita ce malamar a bugo mata waya a ce mata kaza ta ce eh kaza ne to ba wai mace ba har maza ana samun wannan matsalar a cikin mazan ma ya yawa mutum ya sa kanshi a matsayin mufti eh in ya sani ya karanta a littafi an ce kaza aka mai tambaya ce kaza ne bisa abin da ya karanta wannan ba laifi amma ya ɗauka duk tambayar da za a yi ko bai fahimce ta ba ko ƙadiyar bai gama warware ta ba zai wuf ya ba da amsa ya saki bom abin shi al'umma ta zama cikin rudani ba abin da ya dame shi in an magana ya ce ai wanda ya saba haka ya yi bida to kaga wannan musibar. ce to a tasarru'u a tasarru'u bil ifta da gairi ilmin na daga cikin siffofi ko yanayi ko surorin yin magana game da Allah ba da ilimi ba na biyu saɓawa nassin ƙur'ani da hadisi da molanka da molanka mutum kawai ya saɓa wa nassi da molanka ba yi da dalili an ce mai ga aya ko ga hadisi wannan hadisin sabiti ne ƙatsayin subut dilalar sakataiya amma kuma ya ce a aika za ya yi amfani da molanka da kwakwalwa da hankali ya saba to wannan alama ce siffa ce misali ne na ko nau'i ne na magana game da Allah ba da ilimi ba nau'i na uku an batan hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi ba tare da ƙoƙarin tantance ingantacce da wanda bai inganta ba wanda wannan yana daga cikin matsalolin malinta a wannan zamanin musamman ma tsakanin waɗanda ba su damu da su danganta kansu ga suna ba ba abin da ya dame su kawai sai ka ji mutum ya san ta ko magana ya ce annabi ya ce ka rasa inda aka samu zancen bai taba shi in ka ce mashi ina ma ya gani shi ya ma bai ma taba karanta ba tun da ya taso ji ana faɗi saboda haka shi ma ya kiyaye ko da ya zama malami bai taba damuwa ya karanta ya san inganci ko rashin inganci abubuwa. sai nau'i na hudu na yin magana game da Allah ba da ilimi ba wawantar da ra'ayin manyan malaman addini an ce al'imamu malik ya ce ko al'imamu shafi'i ya ce ko al'imamu abu hanifa ya ce ko al'imamu ahmad bin hanbal ya ce kana iya sabawa maganansu in kana ganin in ka fahimci akwai kuskure amma kai karan tsaye ko ka nuna shirme ne suka faɗi ko kuma ma su wane ne to wannan alama ce ta yin magana game da Allah ba da ilimi ba don waɗannan duniya gaba ɗaya ta yadda manya ne dakaru ne a harkar ilimi bujimai ne amma da yake dukkansu za su iya kuskure to yin an ga kuskuren sai a kauce kuskuren a roƙa musu Allah gabara ba za a aiki da kuskuren ba amma ba za a yi musu magana ta raini ba ko karan tsaye ko nuna ba komai ba su ko nuna maganarsu ma da maganar waninsu na baya-baya kusan duk abu ɗaya ne wannan sai ya zamanto ya shiga cikin magana game da Allah ba da ilimi ba akwai alama ta biyar da ke nuna mutum na magana game da Allah ba da ilimi ba ya zama mutum yana maganar addini kawai bisa son zuciya bisa son zuciya babu wani dalili ba hujja ba aya ba hadisi ba kaulu sahibin ba kaulu tabi'in ba komai yana magana yadda ya so sarran shi to wannan ma alama ce ta yin magana game da addini yin magana game da Allah ba tare da ilimi ba aibin halshe na farko shine alqaulu alallahi bighairi ilmi yin magana game da Allah ba da ilimi ba sai na biyu giba cin naman mutane maza da mata an shiga cikin wannan illa ma rahim rabbuna kashi kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min mina dhann inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna ta wabu rahim a cikin wannan aya da ke suratul hujurat aya ta goma sha biyu Allah ya haramta giba mecece giba manzan Allah sallallahu alaihi an tambaye shi ya fassara ta da kanshi shi ne ka faɗi wani abu game da ɗan uwanka musulmi abinda baya so a sani abinda baya so a sani ka faɗi to wannan shi ne giba sai sabai suka ce to idan abinda na faɗin yallai yana tare da shi na aikatawa ba ya ce ainihin yana tare da shi yana aikatawan ai ne giban in ko abin da ka faɗi ma ba gaskiya ba ne game da shi ai kai masa kiran ƙarya amma abin mamaki sai ku ji mace ta ce ai ko a gabanta ma zan faɗi ta yi giba ta ce wai ko a gabanta to in za ki faɗi a gabanta sai hana giba a gaban nata in kin faɗi kin ci namanta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda kawai ya halasta a faɗi magana game da mutum magana da baya so a sani magana da ba zai so ko abin da ba zai so wani ya ji ba shine in an samu ɗayan abu biyar zuwa shida na farko a yi tambaya don samun fatawa ana neman hukuncin shari'a kan abu na biyu mutumin nan ya shahara da fasikanci yana bayyana abin baya jin kunyar kowa bai boye komai shi ma nan za a yi faɗi don tsawatar da mutane kar su faɗa cikin tarkon shi na uku neman aure an zo bayani ana tambaya game da wance wane na neman ta an tambaye ki kuma kin san ballagaza zace ba ta da kamun kai haramun ne ki ce ai ba za ki bata alheri aure ba ki faɗi gaskiya game da ita wannan shine wajibinki a nan wurin giba ba aibi bane wannan giban babu laifi na hudu a inda yake an zo an tabbatar da wane ya zalunci wane wane ya je wajen alkali don ya faɗi zaluncin da aka yi masa ai zai faɗi abinda wancan ɗin ba zai so a sani ba ko shi ma wannan babu laifi ai wajen hukunci ne shari'a sai abu na biyar a inda yake wato mutum ɗan bid'a ne yana bayyanar da bid'a yana kiran mutane zuwa ga bid'a a tona asirin bid'an da irin abin da yake aikatawa don a kiyaye shi shi ma wannan balibi sai abu na shida idan ya zamanto mutum na neman ceto ne wani da Allah ka taya ni ka yi mun magana da wani ya sa man nauyin kaza ko ya ce sai ne kaza kamar misali abinda kan faru a makarantu haka na boko ka ga wani shaidani a cikin mutane ya ce sai ya yi batanci da ɗaliba kafin ta ci jarabawa ko wani abu mai kama da wani a makarantun da hakan ba a ɗauki matakan hanawa ba to ba laifi ta je ta gaya ma wani malamin ko wani daban wanda zai iya mashi magana ce da Allah ina neman taimako gashi gashi kaza kaza wannan ba giba ce da ta haramta ba domin wannan neman agaji ne amma in ba irin waɗannan yanayi ba in ba irin wannan yanayin ba wasu sun kara da cewa idan ya zamanto siffantawa za a yi siffar da sai an faɗe ta kafin a gane mutum misali ina neman wani ce wani wanan wane yana nan wani gurgu nan akwai wanda yake so a ce mai gurgu to amma wannan ai ba aiban tashi ba ne siffan tashi ne don a gane ko baka ba ko wani baki nan haka ko wata katuwa wata katuwar mace tuke kiya sai an fasa kofa za ta fito amma mu ce sai an fasa kofa za ta fito ai kuma ya hada da wani abu kawai dai ya ce katuwa mana ba sai ya zauna haka ba ko kuma dan gajere ko doguwa duk wannan misali ne na siffar da za a gane to malamai suka ce waɗannan ba giba ba ne amma banda wannan duk abin da ka faɗi game da waninka abin da baya so a sani to wannan ka saɓawa Allah Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka yi mi'raji da shi ya tafi sama ganawa da Allah ya wuce wasu mutane suna da ƙumbuna ƙambori farata na ainihin wato wato wato wato dalma suna kartan fuskokinsu da kumbunan nasu suna kartan kirazansu da kumbunan nasu sai manzan Allah su zasu ya tambaye Jibril su waye waɗannan sai aka ce masa waɗannan su ne masu aukawa cikin mutuncin mutane masu yin giba masu cin naman mutane wannan hadisi al-imam abu dawud ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin wani hadisi na abu dawud da shi ma dai yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la tattabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu awrata wa man yattabi'illahu aurata awrata yufdihuhu fi baytihi manzo Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da baki suka yi imani da halshe amma imani bai shiga zuciyarsu ba imani da gaske kar ku rika yin giba kuna cin naman mutane kar ku rika aukawa cikin mutuncin mutane domin duk wanda yake bin mutuncin mutane yana so ya gano sirrinsu ya je ya aibanta ya tona asirinsu Allah zai bi nashi asirin wanda ko duk Allah ya bibbi abin da yake mara kyau sai ya kunyata shi ko a cikin gidan shi ne abu na gaba an namimanci gulma hada bada menene an namimanci shine a dauko maganar wancan a kai ma wancan a dauko maganar wancan a kai ma wancan don ai mene don a bata tsakaninsu ashe idan ya zama to an dauko maganar wancan an kai ma wancan an dauko na wancan an kai ma wancan don a gyara tsakaninsu ne wannan babu laifi ko amma in dai a ɓata tsakaninsu ne a sa su saɓani ko gaba a haɗa su faɗa a haɗa su rashin a sa su rashin jituwa to wannan shi ake kira annamimanci gashi ko Allah ta'ala a suratul kalam aya ta goma sha ɗaya ya ce hamazin masha'in binami tir da wa'annan mutane kuwa masu zunde nuni da hannu da baki a aibanta mutum da wannan masu tafiya da gulma su kai maganganu don su batanci tsakanin mutane shi yasa ma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laye da yadkhulul janna namamun annamimi ba zai shiga aljanna ba game da al-Imam Muslim ya haka nan manzan Allah sallallahu alaihi ya wuce ta waɗansu bura guda biyu sai ya ce waɗannan mutanen da ke cikin kabarin nan ana musu azaba kuma ana musu azaba ba don wani abu mai girma ba ne da su a ganin su yake da girma akan abin da bai kai ya kawo ba ne a tunaninsu ɗayansu bai tsarkake jikinsa daga fitsari yana sakaci wajen tsarki ɗayan kuma magulmaci ne waiki ina kan dai ina da da ina gwamma ina ta tsallata rogo ina kilishi gulma nawa kika yi yau da safe kafin ki fito jiya fa shekaran jiya fa makon da ya wuce watan da ya wuce ba rafa abin mamaki ba kawai su deli ne wadda take bera ce ba hadda su iya masu jikoki da 'ya'yan jikoki duk dai ba a saki wannan hanya ba sai waɗanda Allah ya tsari. mun daina daga yau mun daina daga yau to in dai ba mu daina ba bari mu ji hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi sharrin mafi sharrin mutane shine mai baki biyu mai fuska biyu ya je can ya nuna ya tare da wancan ya kwaso maganar wancan ya je ya aibanta a can ya amba ya tashi a can wurin ya kuma nuna wancan din ai kasan ni abin ma kamar ma in fada da ita saboda kaza kaza kaza kaza ta kuma kwaso na can ta koma nan wannan su ne mafi sharrin mutane a wajen Allah ranar kiyama wannan hadithi Alimamul al-bukhari da muslims suka shi sai abu na gaba karya ƙarya kure take ba ta yaya karya kowace iri in ban da guda uku haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ayatul munafiki salasun alamomin munafiki guda uku ne iza haddasa kazaba in yayi magana ƙarya wa iza wa'ada akhlafa in yi alkawari ya saba wa iza tumina hana in amince mashi an bashi amana ya ha'inci ya ci wannan amana ɗin kun ga ƙarya na daga cikin ayoyi alamomi na munafiki kamar yadda al al-Bukhari da Muslim suka rawaito kuma Bukhari da Muslim da sun rawaito wani hadisin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar ka shedun a hirɗunku da yin ƙarya domin ƙarya na kai mutum zuwa ga fajirci fajirci na kai mutum zuwa ga wuta Allah ya tsare mu wallahi ƙarya qaliluhu wa kathiruhu bala'i wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga wani gida sai matar gidan take ce ma ɗanta zo ka karba dan zai fita ta biyawo tace mai zo zo ka karba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce me zaki bashi sai tace dabino sai ce ba domin akwai abin da za ki ba shi ba sai an rubuta miki zunubin karya ha tirka shi mata la ilaha illallah tabdijan wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kikisa don Allah ƙarya miliyan nawa kika yi maɗanki tun ɗan fari malala gashin sani wai inna lillahi wa inna ilaihi ashe ke kam an yi rubutu inda mala'ika ma na gajiya da ya gaji da rubuta miki zunubin karya wanda kika yi ma ɗanki ma kawai ɗanki ɗanki <laughs> na hango wata dattijuwa ina jin ta lissafa ta yi shekarar da sittin tana zagi tana ƙarya ga yara ina ga tana ta kaɗa kai na ganta na hango ta ina kallanta na ganta ko a dama da ni take ko a hagu ne ko a tsakiya na da ya ga wata ha'ila illallah zunubin ƙarya za a rubuta maki in kin ce ma ɗanki zo ki karɓa ba abin da za ki ba shi me yasa ki faɗi wannan dan kare fita je mota ta bige shi ko dan kare fita je wani abu mara kyau ko amma duk da haka in dai ba abin da zaki bashi sunan ki makariyaciya ya kande ba kanda ba kam ko kanda tune yau ki san cewa wannan ƙarya ne ana rubuta zurbi akan shi to amma kuma a cikin dukkan nau'o'in ƙarya abin mamaki akwai manyan ƙarerai akwai na ƙasa da su ƙarerayin da suka fi kowace ƙarya muni guda hudu ne waɗannan ƙarerayin sun fi kowace ƙarya muni na barko a yi wa Allah da manzan Allah ƙarya yi wa Allah da manzan Allah ƙarya domin Allah ta baraka wata ala ya ce faman azlamu Min iftara ala Allah kadhiba nasa yudilla ilmi. nas bighairi ilm inna Allah la yahdi al-qawm adh an'am aya 144 Allah ce babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya yi wa Allah ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah don ya batar da mutane ba da ilimi ba lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke a haka nan a suratul nahl aya ta 166 Allah ta'ala ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun lalle masu kirkiran ƙarya su dangana wa Allah ba za su samu rabo ba duniya da lahira shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi la takdhibu alai fa innahu man kadhaba alayya falyalijin nara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kakkuman ƙarya duk wanda ya kuskure min ƙarya to wuta zai shiga kamar yadda al'imamul al-bukhari da muslim suka rawaito haka na al'imamul al-bukhari ya rawaita hadisi yana cewa manzo sallallahu alaihi ya ce inna min a'zamil fira an yadda in rajulu ila gairi abihi aw yura ainuhu ma lam tara aw yaqul ala ala rasulillahi malam ya yaqul manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mafi girman ƙarya Shi ne mutum ya danganta kansa ga wani ba baban shi ba saboda baban shi talaka ne ko an haife ta bisa tsautsayi babanta maroki ne ko makaɗi ne to ga wani ya zo saurayi yana santa sai ta kalli wani makwabcin baban ko abokin wata shi ainihin gidan wani wai ta danganta kanta ga wani don babanta talaka ne ko babanta kaza ne ko kaza tana sane to wannan shine mafi girman ƙarya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga mafi girman karya. ko ko mutum ya faɗa abin da bai gani ba ya ce ai ya gani game da za ga mata sun zo suna ba su labari ana canca gadi ciki a gidan biki ai a gaba na aka yi kaza wallahi ba ta gani ba fa ƙarya ne kawai shaci faɗi ne kawai kawai ta ji daɗin mai kuka ne kawai shi kenan ta faɗi la ilaha illallah iya ba a ji kunya ba ko kuma ya danganta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam abinda bai faɗa ba mutum ya ce manzan Allah ya ce ka za alhali bai faɗi ba wannan na daga cikin mafi girman ƙarya to kashi ɗaya kenan na girma ƙarya mafi girma mafi muni sai nau'i na biyu na girma mafi muni mutum ya ƙarya don a dariya masu barkwanci ko ba ka ba akwai waɗanda sana'a su ma barkwanci ko ba haka ba za ga ana nasu a talibijin su wai kawai su ba da dariya ne su kirkiri karya su faɗi kaza don kawai dariya kawai don mutane su bushe dariya ba da haka ne ake samun wawan sarki ba a fada babban bala'i ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wailun lillazi yuhaddithu bil hadithi li yudhika bihi al fayakdhibu wailun lahu wailun lahu in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah ya ce boni azaba ta tabbata ga mutumin da zai magana don ya ba mutane dariya don haka sai ya karya manzan Allah ya ce kai can shi boni ya tabbata gare shi boni ya tabbata gare shi kai can shi kai can shi in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina matan nan mai zuwa gidan biki ta ba da dariya ta kirkiri waccan magana ta ce kaza ta ce kaza a kwashe dariya a bushe dariya la ilaha illallah akwai wanda ake kiransu da turanci wai entertainers entertainers wai su kawai aikinsu su ba da dariya a yi barkwanci a yi kaza a yi kaza la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi al abu dawud tirmidhi suka rawaito sai nau'i na uku na girma mafi muni na ƙarya mafi muni shine yin ƙarya game da mafarki mutum ya ce ya yi mafarkin kaza bai yi ba ba ya ce ya yi don Allah ana faɗin haka ko ba yi to bari ku ji abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Manta hallama bi hulmin lam yara kullifa an ya aki da bai na yi ne walan ya fa'al duk wanda ya ƙirƙiri mafarkin ƙarya ya faɗi bai mafarki bai ce ai ya ga kaza a mafarki ai ya ji kaza ko ai ya ga kaza a mafarki to a ranar ƙiyama za a kawo alkama guda biyu alkama guda biyu za a kawo alkama guda biyu a bashi a ce ya kulla su sha'ir alkama guda biyu kwayan alkama an dai san alkama yi za a kawo a ce ya kulla su zai yi manzo Allah ya ce walan yaf'al ba kuma zai iya ba azaba da za a mai kenan za a ce sai ya kulla ina masu yin ƙarya game da mabarki to su ji maganar manzan Allah sallallahu Alaihi sai mataki na hudu na ƙarya faɗin don abin da aka ji Don abin da kika ji sai kin je kin faɗi sai kin ba da labari Don abin da ke gani sai kin je kin faɗi labarin da kika je kin ga musu to wannan shine mataki na hudu na ƙarya ko nau'i na hudu a cikin nau'o'in ƙarya mafi muni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya ya bada labarin don abin da ya yaji komai kika ji sai kin je kin faɗi komai Hausa ana cewa ciki ba a yi shi don tuwo kawai ba ko ba haka ba Randa aka waye gari baki da sirri to aike ballagaza ce kin zamanto ha ha ha in ji kanawa kun san kanawa sai sun dara baki sannan su faɗi ha ha ha ta kin zama su ne ba ruwana ko da akwai bakanuwa ba abin da dame ni haka dai suke an ce su zo zariya a koya musu hausa sun ki suna karambani saboda haka takaice ƙarya dai da kuke gani kowace iri mun ce mene haramun bilkitabi wa sunnati wal ijima'i amma an togaciyar abubuwa guda uku abu na farko wajen yaƙi an shirya za a fita rana kaza a fito a gaya wa mutane rana daban ko an shirya za a wuri kaza a fito a faɗi wani wurin daban don a ɓadda tunanin abokan gaba wannan babu laifi la'an alhar huda'a yaƙi ɗan zamba ne ɗan dubara sai na biyu ƙariya don sulhu ana saɓani tsakanin wance da wance ba a ga maciji ba a zama lema ɗaya inuwa ɗaya ba a gaisawa ko sallama kila ba sau juna don saboda ba su fahimci haɗarin haka ba ki je ki ganda da ƙarya wajen wancan ki ce ai ɗazu muka haɗa wancan ta ce a gaishe ki ita ma dai tana jin kunya ne wannan abu da kuke bai dace ba wancan ta ce ƙwarai kuwa amma ta ban mamaki ba ita ce dace a to ai kuma kin san ana jin wa'azi kullum alali ba ta ganta ba ba ba ta aiko ta ba ta koma ta shi kenan sai ta koma wajen ta ce hmm, ai wancan mata ce bata ji daɗin abin da ke faruwa tsakaninku ba me ta yi wannan matar ƙarya amma don mene don sulhu wannan ba matsala sai na uku ƙarya tsakanin miji da mata ba tsakanin saurayi da budurwa ba miji da mata ba tsakanin bazawari da bazawara ba miji da mata ya je kantin kwari ya ga wani yadi da ya fito kwanan nan wani zani ya fito sabon shigowa bai zo najeriya ba sai kwanan nan allah ya bayi sa'a naira dubu ɗaya ne ya siyo kawo mata a tamfan ta kalla ta kwala wato murna ta ce mai gida yau ka kusa zama baba saboda daɗi masha allah yanzu wannan zanin nawa ne ya ce mata ai wannan da kyar aka roman naira dubu biyar kun ga wannan rana za a mai cikon cefane yayi in ya kwana uku bai bada cefane ba ya ce ai wannan zanen da na siyo ne ai za ta fito da kuɗi wannan kuɗin na zobo da take yi ta ɓoye a lalita za ta fito da shi ko ba haka ne wannan ba laifi domin a gyara zama ne a kyautata alaƙa a manne a dankwaye wa juna wannan ba matsala ko kuma ita Allah ya ba ta sa'a malam ta yi wani abinci rangadadau irin abincin nan da idan aka kawo mai gida yana loma ɗaya sai ya ji kunninsa kamar wai ga mota can ta a kofar gida kun za ku irin wannan abincin ko sai rika jin kunnin na kai ku rika lura da su ku rika lura amma ban da ni ni bana haka amma ku rika lura da su ga mai gida ya sa cokali ya ci koga ya fara sosa kunni ya ji kunninsa na zuyi-zuyi alamar mota ta ta kobar gida ba komai daɗin abinci ne ya ce mata kewai wannan abincin ta ce hin ai wannan ce fa nan tarin da na yi na wata shida na ɗauki zubi yau rabin shi ciki ya ƙare yaya wannan ƙaryar za ta cutar da shi saboda haka shari'a ta yadda don gyara zamani amma idan ƙaryar da za ta cutar ne ko a tsakaninsu haramun ne amma ƙaryar da za ta gyara zamantakewa da kyautata alaƙa wannan babu laifi amma tsakanin miji da mata muka ce ba saurayi da budurwa ba ba zaba da bazawara ba ba su aka ce ba sai aibin harshe na gaba shaidar zur mutum ya shaida akan ƙarya gashi kuma Allah ta'ala ya faɗa a suratul nisa ayat 135 ya ayyuhal na amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw liwalidayn wala aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an tadilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira a wannan ayar ina tsallake fassaran gaba ɗaya ne saboda yanayin lokaci a wannan ayar Allah ta'ala ya nuna wajibcin a tsayu da gaskiya wajen shaida ko da shaidan nan da za a faɗi a kan uba ne ko uwa A kan ƴaƴa ne ko ƴan uwa a faɗi gaskiya cikin abin da aka sani kun ga ko a nan ma in aka zo batun neman aure ana son shaida ashe gaskiya ita ce ka faɗi abin da yake daidai ko ba ka ba in aka faɗi abin da ba daidai ba an shaidan zur in kage aka yi na ƙarya ko aka gyara magana ba gaskiya ba duk shaidan zur ne wannan ba da shi ba Allah kuma ya ce kawwami na kunu kawwami na bilkisti shuhada alillah a bada shaida don Allah ba don wani abu ba haka na Allah ta'ala ya faɗa a suratul furqan aya ta 72 a inda yake siffanta mumine na kwarai daga cikin siffofinsu ya ce wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagawi marru kirama su ne waɗanda ba sa shaidan zur ba sa shaidar ƙarya su ba da shaida akan ƙarya ba sa yi kuma idan sun wuce sun ga ana wasa na banza abubuwan da ba su da amfani sai su wuce cikin mutunci su sauri su wuce wurin don kar musiba ta auka masu an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da manyan zunubai ya ce shirka da Allah da sabawa iyaye da kashe rai ba tare da haƙƙi ba da kuma shaidan zur kamar da al'imamul bukhari ya ruwaito sai aibi na gaba ƙazafi ƙazafi ya ku iyaye mata kar ku manta ba a daɗe da fitowa daga guguwar siyasa ba kun tuna a inda mutane suka rika jifan bayan Allah da manganu marasa kyau ko ba haka ba har malamai ba su kubuta ba na ji labarin nan tudun jikun ma 'ya'yanku wasu daga 'ya'yan wasu daga cikinku ba su kyala hatta malamanmu ba an yaka ko ba yi ba kuna ina kuka goya masu baya kuka kyale su wasu kuma suka karfafe su la ilaha illallah kuka cutar da alfarmar ilimi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ba shi cikin mu ba shi tare da mu wanda bai girmama malami ba ko kuma wanda bai girmama babba ba ya ji tausayin karami ba ya kiyaye haƙƙi da alfarma da mutuncin malami ba amma kuna ina ai juna kage aiwa juna kazafi a faɗa abin da bai dace ba aiwa juna sharri wannan ya jefi wancan da kalma saboda wai siyasar demokradiyya wai yarfi ya ce sai an yarfe wallahi da mutum ya san illa da aibin da ke tattare da wannan da ya gwammace ba a haife shi ba ma kwata-kwata ma domin manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikinsu ai ya ce me ya ambaci kazafi aiwa mace kazafi mutum ya kirki mumina wadda ta shagala ba ta tunanin komai sai addini sai kamun kamewa sai mutunci amma a rika ce mata ninja don ta sa hijabi sun bulele da nikabi a rika gaya mata maganganu na batanci wasu masu ce ai makarantar da suke zuwa aika zane ko ba a abin haka ko kuma a ga mutum kamamme kammalalle ana ta bibiyansa da sharri a ce masa ai wannan da gwagwa kaza kaza duk ƙarya ne ai ba fa wani shaida ba komai ko ɗan siyasa a ce ya yi kaza alhali bai yi ba ƙazafi a jefi mutum da abin da bai yi ba to ƙazafi na daga cikin abubuwa bakwai masu halakarwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al'imamu imam al da Muslim suka rawaito kai wata hadithin ma da Bukhari da Muslim ya rawaito suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi man kadhaba mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala julida yawmal qiyamati illa an yakuna kama qala ko yakki ce kika ma kazafi kika yi ma sharri ko danki ne kika yi ma sharri ko bawanki ne ko baiwarki ko mai maki aiki a gida mai taimaka miki da aiki wanke-wanke da shara da reno da sauransu duk wanda aka yi wa ƙazafi manzo Allah a wannan hadisi ya ce duk mutumin da yawa bawansa kazafi, sai a ranar kiyama an masa bulalan ƙazafi me za ka ce sai ranar kiyama saboda idan ubangida yawa bawansa ƙazafi ba za a yi mashi bulala tamanin na ƙazafi ba shi ba za a yi mashi ba to kai ya ɗauka ya ci bulus wallahi bai ci ba a ranar kiyama sai an mai bulala ɗin nan na ƙazafi sai dai in abin da ya faɗin gaskiya ne to ina muke ba bayi ba ma ‘ya'ya masu ‘yanci ma ƙazafi muke musu kishiya tewa kishiya sharri ko ba ka mani ta yi mata ƙazafi ta sa mata magana ba a haka uwa ta yi kishiya sharri ana haka ko ba a yi ko ta sa ‘ya’yan ta sima ‘ya'yan wancan ɗakin sharri ana haka ko ba a yi taima yi ‘yan uwanta ƙanni ko yayi sharri ana haka ko ba a yi makwabta yan uwa dangi da sauransu duk ba a yi to duk wanda ya ma wani kasafi to ya san abin da ranar kiyama Allah ya tsare mu abu na gaba jayayya aljidalu bil A ai ta jayayya ba akan gaskiya ba ba a samu haka wata kawai an santa in dai jayayya ne ba a kure ta sai dai a hakura a bar magana ko ba haka ba akan ƙarya kuma babu dalili ba hujja ba gaskiya wannan babban bala'i ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun manzan Allah ya ce ba za ga mutane sun bata ba bayan da suna kan shirya face ka iske cewa mutane ne wanda suka shahara da jidali jayayya mara dalili wannan hadithi al-imamu tirmidhi da ibnu majah suka ruwaito hatta wajen neman ilimi wadda duk ta nemi ilimi domin ta jayayya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ta shiga wuta neman ilimi ba yana da amfani ba ilimin addini to ki nemi ilimi don ki samu ki jayayya da wasu to wannan ma dalili ne na shiga wuta kamar yadda hadisin ibnu majah ya tabbata shi sa manzon Allah sallallahu ya lamunce gida ya ba da garanti na gida ga duk mutumin da bai yi jayayya ba ya bar yin jayayya ko da kuwa shi ke kan gaskiya ko da shi ke kan gaskiya aibi na gaba husuma in an zo fada ko an yi sabani mutum ya wuce gona da iri mace ta fitittike ta ƙi yadda a yi sulhu ta ƙi yadda a gyara abin ta ƙi yadda a sasanta wannan irin husumar a ce ne ko wance sun cika husuma wannan ma yana daga illoli da aibobin harshe Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa khisam Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda maganarsa kan burge ka saboda jayayya tsabagen husuma ya iya magana da tsarata ya iya kare barna alhalin Allah ya ce kuma amma Allah fa yana Allah shaida ne akan abin da ke zuciyarsa ba gaskiya bane ba alheri bane kawai jayayya ce mai tsanani husuma ce shi mai tsananin husuma ne haka Allah ya faɗa a suratul baqara da 104 ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito inna abghadar rijali ila Allah al'aladdu al waɗanda Allah ya fi ƙi a cikin mutane waɗanda Allah ya fi ƙi a cikin mutane shine wanda yake da tsananin husuma husuma husuma ko da yaushe wata macen a gidan miji kafin mijin ya faɗi ta faɗi ɗari bakinta ya fi takobi kai bi ta zama fitinatu sai illa ta gaba rantsuwa da wani Allah a rantse da wani Allah ko malami ko shehi ko mala'ika ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko wani abin da ballantana irin abin da yake da na kabarin tsoho rawanin sarki da sauransu duk waɗannan Allah ya hana manzan Allah su Suma ya haramta har ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man halafa bil amanati falaysa minna wanda duk ya rantsuwa da amana yace na rantsi da amana na rantsi da amana to wannan manzo Allah yace bai tare da mu ko Ka'aba haramun ne a rantse da ita mutum yace na rantsi da Ka'aba yayi babban laifi don Ka'aba halitta ce sai dai yace na rantsi da ubangijin Ka'aba wa rabbil Ka'abati wannan babu laifi wa rabbil ka'aba mutum na iya faɗin haka wa rabbil ka'abata na rantse da ubangijin ka'aba wannan babu amma dai mutum ya rantse da ka'abar kanta ko da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya saba wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala inna Allah yanhaakum an talifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace. Allah ya hana ku yin rantsuwa da iyayenku wanda duk zai rantse rantse da Allah ko ya shiru wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sai aibi na gaba gori gori kun san ko mata sun fi kowa ya gori ko ba ka mani kun ji sun yi shiru to Allah ta'ala ya ce ya yi hallazina amanu la sadakati sadaqatikum bil manni wal azab ya kun da suka imani kar ku bata sadakokinku ayyukanku na alkhairi ta hanyar gori da faɗin maganganun za su cutar kar ku yi haka in ba don ni ba ma da a yi kaza in ba dan na yi kaza ba haka fana nan ta zo ne mata kaza amma kun ga kaza wace ki faɗi wannan magana wace haka Allah ya faɗa dai a suratul baqara a 264 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim mutane uku Allah ba zai masu magana ba ranar kiyama ba zai kalle su ba ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗi Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗi daga cikinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce walmannan da mai gori mai gori kin ba da abu don Allah ashe dama ba don Allah kika bada ba in don Allah ne kya yi gori to kirayu kina gori ki mutu baki tuba ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ba zai gana da ke ba Allah ba zai kalle ki ba Allah ba zai tsarkake ki ba sannan kuma ga azaban mirdi abu hudu Bukhari da Muslim suka roci hadisi sai aibi na gaba yabo ba akan gaskiya ba yabo ba akan gaskiya ba mutumin da bai cancanci yabo ba saboda alhaji wane ne yana ba da sadaka ko kyauta ko saboda matar wane ne tana ba da kaza da kaza ana haka ko ba a yi a yi ta faɗin abinda ba gaskiya ba yalla ba ai ku ne masu garin in ba ku ba ai ba kaza ai ranke daɗe ai ku ne manya ranke daɗe ya in ba ku ba kaza ga duk garin nan waye ba ku taimaka ba kuma ƙarya ne wallahi ta san ƙarya ne ba taimaki kowa ba to wannan ma bala'i ne yana daga aibobin harshe a cikin hadisin da al'imamul bukhari ya rawaito daga abubakar radiyallahu an cewa wani mutum ya yabi wani a gaban manzan Allah su zama sai manzan Allah ya ce kai kai canka ka yanke wuyansa ai ka yanke wuyansa kamar ka gilla wuyan shi ne ai saboda abinda ka faɗi ba haka ba ne idan ma ya zama lalle sai ka faɗa in ma sai ka faɗa to sai dai ka ce a hasibu fulanan wallahu hasibu ina zaton dai wane mutumin kirki ne wane mai kaza ne amma dai Allah shi ne shaida shi ya fi sani sai dai ka faɗa haka ka ƙara da wala uzaki alallahi ahada ni ba zan iya tsarkake kowa ga Allah ba amma kawai ai ta faɗi ai ta maganganu ana bambaɗanci ana kaza ana kaza wannan ka musiba ce babba sai illa ta gaba aibi na gaba mun kusa kai inda za mu tsaya insha Allah tona asirin kai mutum ya tona ma kanshi asiri hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin Bukhari da Muslim hadisin yake ya ce dukkan al'ummata dukkansu dukkan al'ummata abin yi wa rangwame ne abin yi wa rangwame ne in banda masu bayyanar da laifi ya ce kuma yana daga hauka yana daga hauka da wauta mutum ya aikata wani mummunan abu ba wanda ya sani cikin dare ya je wani abu mara kyau ko kuma ko da rana ne a wani wuri can ba a dai gani ba ba dai wanda ya san yayi Allah ya rufa mai asiri ba a zo an kama shi na wannan ba wai kuma gari ya waye sai kuma zo yana cewa ai je na yi kaza <laughs> ai je kaza aka don Allah ana wannan ko ba ai maza da mata suna wannan ko ba haka ba to wannan ma yana daga aibobin harshe Allah ya rufe asiri ba a gama mutum ba ba a gano shi ba kuma mutum da kansa ya je faɗi cikin hira wannan aibi ne babba sai abu na gaba isgilanci ga muminai yana cikin suratul hujurat aya ta 11 ya ayu allazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah ya hana ai ainihin izgili ga mutum hai ku ne ai masu imani ai mu kama ai yan wuta ne kuka ɗauke mu la ilaha illallah izgili ko ko mutum ya sa wando ya ɗage wandon shi zuwa kauri. ai na gan shi wandon kanin shi ma ya sa don izgilanci kace ai na gan shi yana tafiya kamar zai tsallake wuta wandon shi kamar zai tsallake wuta ko ai ta sa hijabi zubulun zubulun bululun bululun kamar wata ninja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma hadha wannan aibi ne babba sai aibi na gaba zagi da cin mutunci zagi da cin mutunci mun dai san hadisin manzo ko sallallahu alaihi wasallama wanda bukhari da muslim suka rawaito zagin musulmi menene fasikanci kuma bukhari ya rawaice hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum ba zai jefi wani mutum da kalmar fasikanci ba ko ya jefe shi da kalmar kafirci ba face wannan kalmar ta dawo gare shi in wanda aka jefan ba haka bane haka nan bukhari da muslim sun ruwaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya da'awar wana ne uban shi baban shi alhali ba haka ba ya kafircewa Allah ya butulcewa Allah haka nan wanda ya da'awar yana da kaza alhali bai da shi mata ga gidanku ta aro gwalagwalai ta sa ta je gidan biki ta ce nata ne kuma ƙarya take ƙarya ne wanda duk awar abin da bai da shi manzo Allah ya ce to wannan bai tare da mu ranar kiyama kai ma ba kawai haka ba ya mata na ji masaukinsa a wuta wanda duk ya kira wani mutum ya ce masa kafiri ko ya danganta kafirci ga mutum ko ya ce ma wani kai makiyin Allah ne to in wannan din ba haka bane to wannan kalmar sai ta dawo gare shi sai illa ta gaba tona asirin kwanciyar aure tsakanin miji da mata wannan ma yana daga aibobi da illolin harshe al'imamu muslim ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi ya ce yana daga mafi sharrin mutane yana daga mafi sharrin mazauni ko masauki a wajen Allah a cikin mutane ranar kiyama mutumin da zai kwanta da iyalinsa sannan gari ya waye ya zo yana ba da labari ko ita ta zo tana ba da labarin ga yadda aka musamman cikin ƙawaye ko kuma shi cikin abokai sai abu na kusa da ƙarshe tsinuwa tsinuwa yana daga aibobin halshi gashi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tsinewa musulmi kaman kashe shi ne la'anul mu'mini ka katlihi a tsinewa mu'mini kamar an kashe shi ne ma'ana za a ba mutum kusan laifin kisa kenan fa haka al'imamul bukhari da musulun suka rauci hadisi ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk masu yawan tsinuwa to ba za a ba su ceto ba ranar kiyama ba kuma za a zama daga cikin shahidai ba haka musulun ya rauci hadisi tun da aishi mumini ba a sani da tsinuwa ba ba a san shi da tsine-tsine ba ko soke-soken mutane su kan mutuncin mutane ba a san shi ba ba a san mumini da batsa ba ba a san mumini da tsogararo ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al'imamu turmi da ci hadisin kenan tsogararo batsa sakin harshe faɗa abin da ya ga dama na daga cikin manya-manyan illolin harshe ma kamar yadda manzo sallallahu alaihi sallama ya ce inna allaha la yuhibbu alfahishal mutafahisha Allah baya son mai sakin harshe ya faɗi abin da ya ga dama batsa tsugararo maganganun da aka so da wanda ke maganganu munana na batanci ga wasun shi Allah baya son su to sai abu na ƙarshe na illoli da aibobin harshe shine sukan dangantaka sukan dangantaka ha su ana ai gidan makera ne ko ai su ana ai mayu ne ai gidan mayu ne ko gidan masu dodo ne ko ba wannan ko mutum ya zo neman aure ai ai mahauta ne ko kuma uban shi ba ma guje ne musulunta yi la ilaha illallah mutumin kirki ya zo neman aure tsayayyen mutum mustaqimi a ce wai ubansa ba ma guje to ina ruwan shi da uban shi ne ba ma guje ne kowa in za a yi tone-tone yaya yaya in za a yi tone-tone yaya ai za a tono abinda ba a so ko ba haka ba ne to waɗannan lalle mu ji tsoron Allah san cewa halshe na da illoli yana da hatsari wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin halshe kawai aka ɗakuro don haka sai mu ji tsoron Allah ‘yan uwa san cewa halshe yana da mahimmanci ni'ima ce amma kuma yana da hatsari mu sani cewa idan ba mu tsara mu mun yi magana mai kyau ba to fa akwai haɗari don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce kullu kalamin kullu kalami bin adama alaihi lalahu illa amran bi ma'arufin wa nahyan an munkarin aw zikrallahi ta'ala dukkan maganar da zaki faɗi in ji manzan Allah duk wata magana da zan faɗi ko za mu faɗi to wannan maganan sai dai ya ta zama matsala gare mu in ji manzan Allah ba za ta zama amfani gare mu ba in dai ba abu uku ba ko dai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ko kuma abin da yake ambaton Allah ne zikirin Allah ne don haka mu tsoron Allah mu sani kamar yadda wani mawaƙi yake cewa ifan lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu ubanu. kan fil makabiri min katilin lisanihi kad kana haba liqa'ahu shaja'an ka tsara harshenka ya kai mutum dan karya sare ka karya harbe ka karya cije ka domin harshe maciji ne da yawa a cikin kabari ka ga mutumin da harshe ne ya kashe shi saboda magana da ya faɗi mutumin da yake kafin ya mutu manya-manyan gwara za sadaukai masu ƙoƙari wanda ba yan ba gudu ba ja da baya sadaukai jarumai tsoron shi masu ke amma harshen shi ya kashe shi ashe kenan dole ne mutum ya hatara ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon tsara harshen mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon amfani da harshen mu cikin abin da yake so kuma ya da shi Allah ya tsare mu daga amfani da harshen mu cikin abin da zai fusatar da Allah ya nisanta mu daga Allah ya kusantar da mu daga azabar Allah Allah ya tsare mu daga sharrin harsunan mu Allah ya tsare mu daga girbe-girben harsunan mu watakila duk da cewa an sa wannan karatun sau uku ba a yi ba yau da aka yi watakila za ku ɗauka kila na biya bashi in kun yadda na biya bashi to na gode in kun ba ku yadda ba to ya nuna cewa nan da shekara biyu in ban mutu ba sai na dawo na biya bashi amma dai ina sa ran na biya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka ji mai amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji na ilimi duk abin da muke ji na ilimi Allah ba mu ikon aiki da shi ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa mu karfin kawunan mu Allah ya sa mu karfin zukatan mu Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu neman mu da sharri Allah ya kara mana ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi ba zan dakata ba har sai na yi godiya ta musamman ga jagororin wannan masallaci musamman ma liman na hamsu salawati da kuma liman na juma'a malaminmu shak abdullahi shak uh, abdullahi aliyu talax da kuma 'yan uwa matasa masu jini a jika wanda suke kokarin shirya wannan muhadarat din musamman malam abdullahi ya matsa mun matsawa ye mun waya waya ya kira ni kira ya tunatar da ni tunatarwa amma na gode mai tun da Allah ya bani ikon sauke nauyi da haka ina godiya gare shi da sauran yan uwa gaba ɗaya kuma na gode maku da kuka samu zama har da kanawa a cikin ku na gode muku Allah ta'ala ya tara mu gidan aljanna yawma la yanfa'u malun wala banun illa man bi qalbin salim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت كبير